الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بايعك السلام عليكم ورحمة الله barka mu da saduwa a wannan yammaci na talata ashirin da biyu ga watan safar shekara ta dubu da ɗari hudu da sha tara bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda ya dace da yammaci na sha shida ga watan na sha biyar ne ko kusan sha shida kenan ga watan shida wato shekara ta dubu da ɗari tara da kuma tasa'in da takwas dan ci gaba da karatunmu na bulogul maram min adillatil ahkam idan ba a manta ba ajiya mana cikin babin da yake magana akan hukunce hukuncen kiran sallah kuma karshen hadisin da muka karanta shine hadisin darasi na goma sha shi na goma sha bakwai kenan karshen hadisin da muka karanta kuma shine hadisin a Umar dan Khattab wanda yake bayyana cewa wato ainihin ana bukatan mutumin da yake sauraron mai kiran sallah ya rinka maimaita abin da mai kiran sallah din nan ke faɗa sai dai wurin wato hayya ala sala da hayya ala fala inda anan mai saurare zai ce la hawla wala quwwata illa billah haka ne ko yau kuma zamu tafi kan hadisin Usman ibn Abi al yace wa an Uthman ibn Abi al-As radiyallahu anhu qala ya rasul Allah ij'alni imama qaumi فقال صلى الله عليه وسلم أنت إمامهم واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا وعن عثمان بن أبي الآس أن كربوا حديثي دق عثمان ابن أبي الآس الله تكاري دا أدريش قال يتي يا رسول الله ya ma'aikin Allah idan an ne imama kaumi sanya ni in zama ni ne limamin mutane na ka naɗa ni liman a cikin al'umma ta faƙara sai annabi ce da shi anta imamuhum daga yau kai ne liman ɗinsu da haka waqtadi bi adhafihim kai koyi da mafi rauninsu ma'ana idan ka zo yin sallah kar ka yi izina da masu lafiyar jiki kada ka yi izina da samari ka je ka ja doguwar sura a'a ka yi izina da mutumin da suke dattijai da marasa lafiya da kuma mata wanda yara ke damun su da kuka da haka sai ka ja ga gajejerun surori ba tare da ka wahalar da mamudin ka ba shine ma'anar waqtadi bi adba'atihim wattakhidh mu'azzinan la ya'khudhu ala adhanihi ajra kuma ka nemi mai kiran sallah wanda baya bukatan albashi a cikin kiran sallarsa wannan hadisi akhrajahu al-khamsatu وحسنه الترمذي وصححه الحاكم wani hadisi ne dai ingantacce ana wato ainihin hujja shi a shari'a abin da hadisi ke nuna mana wato lalle ne a kowane masallaci a samu mai kiran sallah kuma hadisin na nuna falalar cewa mai kiran sallah ba sai ya karɓi wani abu ba wannan haka aka fi bukata amma kamar yadda muka faɗa tun jiya idan an iyakance shi da wannan aiki ta yadda wannan aiki zai hana masa kai kawo wajen fatauci da sauran gudanar da sana'o'insa na rayuwa to babu laifi mai kiran sanya sallah a sa mata albashi yanzu kowa sai bude littafin su gina <laughs> tun da da ba wuta a yi hakuri kar fara tambaya da kuma na ga tambayoyin suna iyakance mu wani lokaci ko bali ya fi na gama magana kan kowane hadisi sannan mutum ya tambaya annabi ya ce da su ta imamuhu da haka kai ne limamunsu bayan shi ne ya bukaci annabi ya nada shi limami to a nan malamai ke cewa ai hadisai sun tabbata daga wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗanda ke nuna bai dace ba mutum ya nemi shugabanci ko jagoranci har annabi sallallahu alaihi wa sallam ke cewa dukkan wanda ya nemi shugabanci aka zo aka kafa shi a sakamakon neman da ya yi to ubangiji ta Allah zai kyale shi da dabararsa amma duk wanda jawo shi aka aka ɗora shi ba shi bukata ba to ubangiji ta Allah zai taimake shi wajen gudanar da daidai to amma ga wannan bawan Allah na cewa ij'alni imamu qawmi ka sanya ni in zama ni ne limamin mutane na to menene dangantakar wannan da kuma bayanin annabi na hana mutum ya nemi shugabanci shine malamai suke cewa ai ya halatta ka nemi shugabanci idan ka ga wannan shugabancin wannan mukamin kana da tabbas din dacewar ka da shi lallai irin qualification din da ake bukata wajen wannan mukamin ka cika su idan kuma kai shiru baka nema ba za a nada wani wanda bai dace ba a irin wannan yanayi ya halatta ka nema da haka annabi Yusuf alaihi salam shi ma ne wai ta idan ni ana kaza al ardi inni hafizun alim yana bi shugabanci wannan ba kenan kan al'amari san cewa in kai baka nema ba abin zai tafi zuwa ga wani wanda bai cancanta ba to sai ka nema dan abaka haka waɗansu malamai suka ce amma idan ire-iren ka waɗanda sa iya gudanar da wannan aikin suna nan da yawa to kai makaroni ne ko bai dace ba za zaka nemi shugabanci ka bari har sai an ga dacewar ka sannan a zo ana daka an fahimta da kyau ko to wannan shine ansar da waɗansu malamai suka bayar waɗansu malamai kuma suka ce a abin da wannan ma akwai wata ansar akwai shugabanci na siyasa na duniya na gudanar da mulki akwai shugabanci na fuskar addini wanda shari'a ba ta so ka nema shine shugabanci na gudanar da mulki amma shugabanci na addini matukar ka san ka cancanta sai ka yi bayani ka ce ana dani ana neman ladan wa zai kiran sallah sai ka ce gani na iya saboda ka karanta babin kiran sallah kuma ka san dukkan siffofin wanda yake kiran sallah kana su waye zai neman ki a masallaci ka ka ce gani saboda ka san babin limanci ka karanta alqur'ani ka san irin dubba da ake bukata ko sharuɗa liman ya cika ka cika su in kai su za a ba wani to a irin wannan sai ka ce zabe da haka sai ce ne imama kauye sai annabi ce anta imamu annabi ya ga dace wata ce je ka kai da limamin su daga yau da bi ab'adihim kuma abin da ake bukata liman idan ya zo kullum ya rinka yin izina da mamu dangane da dogon karatu ko rashin dogon karatu idan a cikin din da ke sallah tare da kai a masallaci akwai dattijai akwai marasa lafiya to sai ka jajja gajeren surori idan akwai waɗanda suke kuma sa iya jurewa da an ta ja dogaye ayoyi to babu laifi amma dai al'asul shine mutum ya zaga garin ayoyi sai dai kuma wannan yana bambantuwa daga sallah kaza zuwa sallah kaza galibi mafi tsawon karatu da annabi yake yana cikin sallan kasance kasancewar ta a biyu kacal saboda sai ja dogon karatu don saboda kowa ya zo da cikin jami'i dan a sallan raka rakawoyin ba su da yawa idan aka zaga jajjerin karatu sai waɗansu su jami'i an gane ko ba ka yi zanto sunnar annabi wajen gudanar da ita yana fara yin sallan asubahi da zarar lokacin ta shigo amma baya karewa har sai lokacin al-isfar wato gari yayi sha bai kai ga wayewa ba kaga dogon karatu ake da kenan wani hadisi a sarjahu al-khamsa wa sunan tirmidhi wa sahahu al-hakim wa an malik ibn al-huwayrith radiyallahu anhu kana قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم الحديث أخرجه السبعة معلومة حديثي بقي سروته وانا حديثي شيني بخاري مسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه دكم إمام أحمد بن حنبل أنكر حديثي دقا مالك ابن الهويري قال يجي قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم النبي ياتي دمو اذا حضرت الصلاه اذا لوكتين صلى يي فليؤذن لكم احدكم lalle ɗayanku ya yi muku kiran sallah idan lokacin kiran sallah yayi lokacin sallah yayi lalle sai mu muku kiran sallah wannan hadisi dogo ne amma imamu ibnu hajar ya takaice abin da ya cikin bajin mu shine magana kan kiran sallah amma in ba ga malik bin huwairis shi da mutanensa suka zo wajen annabi bayan sun musulunta suna samari matasa annabi sa aka yi musu masauki a cikin masallaci aka ware musu bukka suna zaune suna koyon qur'ani suna koyon ibadoji har tsawon lokuta daga ba su ce kawai annabi kuma dai zuciyar mu ta kosa yanzu muna son mu koma gida ma'ana mun bukaci zuwa ga iyalanmu da annabi ya kira Yesu ya ce da su to shikenan ku je ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza a cikin abin da ya faɗa har ya zo cewa idan lokacin sallah yayi to ɗayan ku ya muku kiran sallah to amfanin kawo wannan hadisi a nan wurin cewa fallu azbin lakum ahadukum ɗayan ku ya muku kiran sallah dan kafa hujja da wannan bisa ga wajibcin kiran sallah a cikin kiran sallah dole ne da annabi yana musu wasiya ne bayan sun zo sun musulunta sun koyi ilimi sun koyi wani abu na addini yi ta kirga musu ba babban abubuwan da in sun je garin su kace suka ci da su ciki har da kiran sallah an bayyana ko da haka kiran sallah wannan wajibi ne to amma idan aka kasance ga unguwa kaza ko ne guda ko kauye kaza ba dole ne sai kowane musulmi ya kiran sallah ba in aka ce ga masallaci ladanin masallaci in yayi ya daukewa dukkan kowa ba kuma sai kowa yayi da kansa ba an bayyana ko فليؤذن لكم احدكم لن dan في yi muku kiran sallah dan haka kiran sallah وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال أن تبقى حديث دقى جابر بن عبد الله يكي ما قال صلى الله عليه وسلم ياتي لبلال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذر إذا أذنت فترسل إن ذاك يكرم صلى ka yi a hankali a hankali ma'ana ka karanta kalmomin kalma bayan kalma kada ka karanta su a guje gaba daya Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah haka dai dai dai dai shine sa wa idza aqamta amma idan zaka yi kama kuwa fahdur to take sauri a cikin ta الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه wannan hadisin da malamai ke kafa hujja da shi kan cewa kalmomin kiran sallah ana bukatan karanta su a jere a jere jumlolin sa dai bayan daya dan shine abin da ake nufi fatarar sallah kalmomin ikama kuma ana bukatar karanta su da gaggawa saboda ne abin da annabi ke nufin fahdur wal hadru ne gaggawa kenan waj'al baina azanika wa iqamatika ka sanya lokacin da zai zama tsakanin kiran sallar ka da ka da ikama min idara ma ya fargul akilu min aklihi gwargwadon yadda mai cin abinci zai kammala cin abincinsa ma'ana idan aka yi kiran sallah kafin yin ikama fatan lokacin da ake so ya bukatu fatan lokacin da za a kawo maka abinci ka ci ka kammala ka tashi to shi ne fatan lokacin da ake so a bari tsakanin kiran sallah da ikama haka ne hadisin yake yin shiru to amma hadisin rawahu tirmidhi wa da'afahu imam turmizi ya rawaito shi hadisi ne da'ifi haka imam al-bayhaqi ma ya rawaito shi bai ma tsaya ga da'ifin ba bal da'ifun jiddan san ba da hadisi da'ifi akwai da'if akwai da'ifun jiddan to da kace da'ifun jiddan ta ba yadda za a yi zama hujja ba yadda za a yi wani hadisi zo ya tagara masa su hadu su yi karfi don su zanto hujja an fahimta ko to da haka da hadisin da hukuncin da hadisin ya nuna kenan bai zama dole wajen aiwatar su ba kenan illa ya kakan ai a tabi'ance yadda za ka samu yanayi na kiran sallah ba shine na ikama ba domin yanayin da za ka samu na kiran sallah ko bukatan daga sauti saboda jiyaswa da ke cikin kiran sallah amma yanayi na ikama ko ba bukatan daga sauti da yawa tun da ba sanar da mutane za ka yi ba ina jin kuna daukar hankali da na ko dan abu lakata amma ita ko to da haka ne gwargwadon yadda ka samu dama daga sautin ka kai amfani da kalmomin babban abin da ake bukata wajen kiran sallah shine jiyar da mutane lokacin sallah dan wannan shine ma abin da sunan ke kira al-azan bi ma'ana al ma'ana sayla ko sanarwa sanarwa kuma kada kana bukatun daga sun an gane ko to sannan lokacin da ake bari tsakanin ikama da kiran sallah wannan lokaci yana ta bamban ne daga wannan masallaci zuwa wannan masallaci gurgurdan yadda mutane suka saba hadidai sai dai sun zo masu tarin yawa da suke nuna falalan yin sallah a farkon lokacin lokacinta to da zaran an yi kiran sallah da ake bukata neman ya kiyaye idan aka kira sallah a nan masallaci ɗabi'ar wannan unguwa ɗabi'ar makwabtan wannan masallaci gwargwadon wani mintuna suke bukata daga lokacin da suka ji kiran sallah wani minti suke bukata har su yi alwala su tako su zo masallaci su riski neman a cikin raka'an farko minti nawa ake bukata to wannan kaga kowace unguwa za ta sha bamban daga unguwa kaza zuwa unguwa kaza wani za ga minti goma kawai ake bukata wani za a bukaci sha biyar wani lokacin za a bukaci ashirin sannan wannan na canjawa daga wannan sallah zuwa wannan sallah sallan asubahi tana bukatan dan jinkiri har mutane su kikin da yawa kafin su zo masallaci dan lokacin zai dafi tsawo saboda mutum zai tashi daga barci har ya warware yayi kaza yayi kaza kafin ya zo masallaci dan lokacin da magariba kila ba ta bukatan wannan tsawa kiran lokacin da kila isha'i ba ta bukatar wannan sawa wato dai yanayi liman da shi da ladan za su ga menene maslaha abinda za mu sanar da mutane kuma har su zo ba tare da mun haramta musu suka jam'i ba amma ba da yin kiran sallah a tayar da sallah ba wannan sai zanto an haramta mutane da suka jam'i tunda wani kila ya gafa bai san lokacin sallah ba sai da aka kira yi ya zo yana cikin alwala kafin ya kammala alwala ko yana kama rawa da dawa ba har yi tuni an tayar da sallah an yarka a ta farko an yi ta biyu to wannan sai ya sa ya rasa sallah an bayyana da kyau وله عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن الا متوضئ وله حديث يا تبت daga gare shi shi imam tirmidhi kenan an abi huraira an karbo daga abu huraira Allah ta kara masa yadda yake annan nabiy sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi da mun tabbata gare shi kala yace la yu'adhdhinu illa mutawaddi'un kada wanda ya kira sallah sai wanda yake da alwala wa da'afahu aidan amma imamu tirmidhi kuma yace hadisin wannan da'ifi to kaga wannan shine hujjar malaman da ke ganin ba a kiran sallah sai da alwala to da hadisin ya inganta sai ya zama hujja amma bai inganta ba da haka mutum zai yi kiran sallah ko ba ya da alwala kun fahimta da kyau ladan ya zo masallaci ya bubbude kofar masallaci ba kowa ga lokaci yayi sai ya kiran sallah da ya kiran sallah sannan shi bai je alwala ina fata an fahimta ba sharadi bane sai in kana da alwala ko ba ka da alwala zaka iya kiran sallah wa alaikum assalam eh ko kana da jarba za ka yi kiran sallah ka tashi a makare baka riga kai wanka ba kuma kai ne ladan sai ka zo ka kira sallah sannan kuma ka je kai eh a wannan tun zai mun yi magana muka ce kiran sallah rera ce yana da kyau dan kalmomi ne amma kowane rerawa kai gurbadan abin da shari'a take bukata kada mutum ya fita daga hudud na shari'a ya zama kamar wasa abin da ake bukata wajen kiran sallah sanarwa sanarwa din nan kuma babban abin da take so babban sauti da kuma furci da haruffan furci da haruffan larabci yadda suke a larabcan shine kawai abin da ake bukata amma kar mutum ya bai kiran sallah kuma kamar wasa kar maddi ya zanto maddan mufrid a yi daidai wa daida yadda yake zai cika bukata da ake bukata na'am eh eh, eh. ni ta shirya bayyana ne ta shirya bayyana ne ta shirya a cikin kiran sallah babu duk biya hadisin da suka zo babu kiran sallah galibin sunan ibn hajar ya kawo su wanda babu ɗaya da ya nuna haka hmm. eh to wannan yana bukatar abinci ka ya inganta ko bai inganta ba dan hadisan da ke cikin sharh suna da bukhari ba dukkan su bane ingantacce akwai malamin da ya mata hidima shine Sha'ibul Arnaud wajen tantance hadisin sa ingantattu da wanda ba su inganta ba yana da abinci a fayyace kafin a zartar da shi ah. malami ma na ga wannan kuma da da amma abu da yana da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ka abin da ne da hmm. to muawiya ina da shi hmm. ya kasance in ya mun bari sanan juma'a hmm. ne mai ne kiran sai yan da ne mai Allah ya ilaha illallah sai to wannan ga dai aikin sahabi kenan abin da ya tabbata daga baki malaman da magaran kaje idza sami'tumul mu'adhdhin qulu mithla ma yaqulu to wannan shine kamfar rana lokacin azhar idan kun ji mai kira sallah ku fadi kwatan kwatan abin da yake faɗa Shin mai kira sallah yana cewa ana baya faɗa ashhadu an la ilaha illallah kai ma sai ka ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah sai kuma kace ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala sala sai kace la hawla wala quwwata illa billah hayya ala sala nan ma zaka ce la hawla wala quwwata illa billah fa qulu mithla ma yaqulu wannan shine abinda annabi ya faɗa wancan kuwa ko ya inganta ko ba inganta ba aikin sahabi ne wanda idan ya saba ma nassin abinda annabi ya ce ayi to a aiki da sa ba an fahimta ko ولأبي داود وله عن زياد بن الحارث haka kuma imamu tirmidhi ya rawaito wani hadisin daga ziyad ibn al-harith radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace manzo Allah tana da mutunta tabbata gare shi yace wa man azzana fa huwa yuqimu wanda ya kiran sallah shine zai yi ikama wa da'afahu aidan shi ma hadisi ne zai yi banda imam tirmidhi abu dawud ma ya rawaito shi haka imam al-bayhaqi haka asakir ibnu asakir haka ahmad bin hanbal dukkanin sa da hadisi ne da'ifi saboda a cikin sanadin sa akwai Abdurrahman ibn Ziyad al-Ifriqi wanda yake duk malaman hadisi sun ce huwa da'if in yi rawaito hadisi ba a karba da haka wani ya iya yin kiran sallah wani ya yi kama an gane ko aikin ladan wanda aka ta masa shine kiran sallah amma ya kama ba dole an saba ba in ya ga dama yayi in ya ga dama wani yayi in liman ya ga dama yayi da kansa kuma a tayar da sallah duk wannan yayi fil amri ka al'amari an bar shi kofa a dai amma matakar an ce kiran sallah to lalle wanda aka nada ya zama da dai shine zai yi kiran sallah kar wani ya ganganci sai fa in wani uzuri ya sa bashi da lafiya ya turo wani ko ya sanar to sai a duba ce to jama'a waye ya san fi kyautata kalmomin kiran sallah zo kai ba a ci da karfa a cikin al'amuran ibada duba wa ake waye ya dace sai a ce to zo kai wa alaikum assalam neman eh, zai tun yaushe nake faɗa na faɗa jiya na zaje faɗa yanzu kana da kaji duka maka da jiya zai kira da ولأبي داود من حديث عبد الله بن زيد أنه قال أنا رأيته haka Abu Dawud ya rawaito hadisi daga hadisin Abdullah bin Zaid annahu qala shi Abdullah bin Zaid wai ya ce da annabi ana ra'aytuhu ni ne nake kiran sallah din na a mafarki ya anil azana kenan yana nake kiran sallah wa ana kuntu uriduhu kuma ni ina son in yi qala fa kun anta ta annabi ce masa yi kama wa fi idafun aidan haka wannan hadisin ma dai da yake wannan hadisan ibnu hajar duk yana kawo su dan nasiha ga al'umma saboda su malama hadisi suka ce yadda ake bukatan ka san sahihi kai aiki da shi haka kuma akwai bukatan ka san sahihi dan ka ne tsance shi min ba da arabtu sharra la li sharri lakin lit tawqihi wa man lam ya'rif al-khaira min al-sharri yaqa ko man lam ya'rif al-sharra min al-khairi yaqa suka ce ina bukatar in san sharri ba dan in sharri ba sai dan me dan in ne sance shi karin fada cikin sallah dan dukkan mutumin da baya iya bambance tsakanin sharri da alkhairi ana ji masa tsoron zai iya fada cikin sharrin ba tare da ya sani ba shi yasa suke bukatar su san hadisi da iji kuma su rubuta shi ce sunan sa da'ifi dan idan ka karanta ko ka ji wata rana wani yayi hujja da shi ka san hadisi ne da'ifi ba hujja bace ba shine amfanin kawo shi وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن املك بالاذان والامام املك بالاقامه wannan hadisi ke cewa mai kiran sallah shine yafi kowa yanci game da harka ta kiran sallah ma'ana shine zai yi ko ba sai wani ya ce masa yi ba ba sai ya nemi izinin liman ba wal imamu amlaku bil iqama amma iqama ko wannan mulki ne na liman ba wanda zai fara iqama sai in liman ya ce yi wa rawahu ibn ali wa dhahabahu ibn adi ya rawaito shi a cikin al-kamil sabba afa kuma ya sai hadisi da zaifi kaga shi ma wannan ba hujja bane ba dukan dukan wannan zaka suna ta yawa a bakunan malamai ko masu wazi ko masu karanta suwa kuma suna hujja da su amma dukkanin su hadisai ne zaifai hadisi da zaifi shine dukkan hadisin bai da bai cika sharuɗan hadisi al-sahihu ba bai kuma cika sharuɗan al-hadis al-hasan ba wanda idan kuma batun kwanaki mun faɗi sharuɗa da ake bukata kafin hadisi ya zama sahihi sharuɗa guda biyar ne sharadi na farko al'adalatu sharadi na biyu tamamu bauti sharadi na uku ittisal sanadi sharadi na hudu adamu shuzuz sharadi na biyar adamu illa wa hadisin da duk ya cika wannan sharuɗa ya zama sahihi to kuma hadisin hasan shi ma wannan sharuɗan biyar gare shi bambancin su da hadisi sahihi idan a hadisi sahihi ka ce tamamu babbi dole hadda ta zama cikakkiya to hadisul hasan kuma shi a samu harda ko da ba cikakkiya ba shi ba wanda ta rabu bata kai matsayin tamam ba to ya zama alhadisul hasan kenan an gane ku? to duk hadisin da ya rasa waɗannan sharuɗa guda biyar ko ya rasa ɗaya daga cikin su ko biyu daga cikin su ko nawa ya rasa daga ciki to ya zama hadisi da yake sa'ilan nan ya zama hadisi wanda ba a hujja da shi a shari'ance dan kasancewar sa shi kadai wa alaikum assalam hmm. wanne a ciki idan duk malaman hadisi guda biyar suka rawaito hadisi kuma yanzu to sanadi ɗaya ne kuma sanadin da ifi ne yanzu ɗaya ne kenan labarin ɗaya ne amma idan sanadi ya ja banban sanadin da wannan ya biyar rawaito hadisin daban wanda wannan ya biyar rawaito hadisin daban kowanne kuma ba ne bai kai ba ifin jiddan ba to sanadin da wannan ya rawaito da wannan da wannan sai su haɗu sai su yi karfi da hadisin amma da ya kasance gaba ɗaya nan farajin wahid to kenan lai sawi kai har da hadisi ɗaya ne kenan taron marwaita ɗin sa'ilan nan baya fa'idantar da komai wajen dafa baki har yanzu na a matsayin sa da'if wanda ba zai zama hujja ba an gane ku wal bayhaqi nawu an ali radiyallahu Anu min qawlihi imam al-bayhaqi ya rawaito wannan hadisi daga ali bin abi talib amma ji ali bin abi talib an nuna wannan maganar sa ce ba maganar annabi ba وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم an karɓo hadisi daga Anas dan Malik yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi jira da mutum tabbata da shi ya ce la duk addu'a bainal azani wal iqamati addu'ar da aka yi ta tsakanin kiran sallah da ikama irin wannan addu'ar ba a jefar da ita ma'ana ubangiji ta'ala yana karban addu'ar ka idan kai addu'a don roƙon makanka ko waninka alkhairin duniya ko na lahira ko ka nemi daga sharrin duniya ko na lahira idan kai addu'ar nan tsakanin ikama da kiran sallah ba a jefar da ita Allah na karba ya biya maka bukatanka kaga wannan yana daga cikin falalan kiran sallah kenan ya zanto tsakanin da ya kama ana ansa addu'ar mutum saboda haka duk wanda ke da bukata a wurin ubangiji sai ya ribanci wannan lokacin ya ji an yi kiran sallah ko a unguwa ne ko a masallaci ne ko a kasuwa ne ka ji an yi kiran sallah sai ka yi alwala dan tafiya jam'i kenan ko kuma ribanci wannan lokacin kuma domin yin addu'a wa kanka ta alkhairi an gane ko wannan rawahu nasa'i wa sahahahu ibnu khuzaimah hadisi ne ingantacce imamun nasa'i ya rawaito shi ha kuma ibnu kuzaima ya karfafa shi ya ya rawaito shi ma ha kuma tirmidhi ma haka abu dawud amma a riwayar tirmidhi da abu dawud abin da yace الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامه اي ما لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامه duk dai ma'anar za ta koma dai وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنكر karɓo hadisi daga Jabir dan Abdullahi yace annabi da mutum tabbata gare shi man qala hina yasma'u nida wanda ya faɗa lokacin da yake kiran sallah yace mai Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثت مقاما محمودا الذي وعدته wanda ya faɗi wannan annabi ce hallat lahu shafa'ati yawmal qiyama ceto na ya wajaba akan ka gobe kiyama za a saka cikin waɗanda annabi zai cita abin da ake bukata ka ji kiran sallah idan ka ji sai ka maimaita abin da mai kiran sallah ke faɗa idan ya je karshe to kuma sai ka wa annabi salati bayan kai masa salati sai ka karanta wannan addu'a Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته ma'ananta Allahumma ya ubangiji rabba hadhihi da'wati tamma ubangijin wannan kira wanda yake cikakke ma'ana kalmomin kiran sallah kalmomi ne cikakku saboda sun kunshi asalul usuli shine tauhidi dan a ciki ka kore ma Allah kishiya ka kore wa manzon Allah kishiya ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah Allah ana kore masa kishiya wajen ibada manza Allah a kore masa kishiya wajen biyayya yadda wajibi ne ka bi Allah ka bauta ma Allah shi kadai to wajibi ne abin bin ka kuma ya zanto manzon Allah yadda ka san duk ibada hakkin Allah ne shi kadai to wajibi ne biyayya kuma hakkin manzon Allah ne shi kadai duk wanda za a yi wa biyayya to ya zanto ya kafa hujja ne da annabi ya ce amma mutukar annabi ya ce wani kuma ya ce to ayan ce da ukul la qaulin inda qauli muhammadi fa ma aminu bi dinihi ka muzamiri ka bar kowace magana idan an ce annabi kaza ya ce idan an ce annabi sallallahu ya ce to maganar kuma wani ya ce ko su wani sun ce kuma ai ka tashi daga aiki babu maganar wani ya ce a mu muna ganin kaza to su wane ne ku da kuke ganin kaza bayan annabi kuma ya ce wannan shine shahada ta cewa annabi Muhammad manzon Allah ne ma'anar ta kenan ka yadda shi kadai ne abin binta لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا نعم ban gane ba eh kuma kun ji ya ce ka wani masallacin an kira sallah kuma nan kai kana nan masallacin daban to zaka asa ta wancan masallacin daban ko kuwa wannan ya tana mun wani lakcara din ba Islamic University na Madina a kusa da abin nan department din mu yana dab da wadansu masallatai da yawa a bayan jami'a wanda ke kuma ta suna da tikas saboda haka ko ina kuma ana kiran sallah kusa da juna ana gama a wannan sai wannan to kuma kullum lakcar sa dama yana zuwa ne sha biyu zuwa karfe ɗaya da rabi to saboda haka daidai lokacin da ɗaya za ta yi to ana kiran sallah ko ina kawai ya daina lakta sai zauna daga an kiran sallah ya ce an ce idza sami'tum al-mu'adhdhin fa qulu mithla ma yaqul ana gama ana masallacin zai ci gaba da lakta cewa alhamdulillah kaza kaza sai kuma a fara sai kuma ya turu ya ci gaba da an kiran sallah kullum abin ya zama kamar abin dariya wajen minti a kiran zai yana an kiran sallah mu lakta mu ta tashi daga aiki shi hujjar sa kawai tunda annabi ya ce idan kun ji ana kiran sallah ko an sa bai bayyane ba ko a masallacin ka ko a masallacin wani ba dai kaji ba yace annabi ta idza sami'tumul idan kun ji mai kiran sallah to yanzu kaji ko baka ji ba to fa qulu mithla a ne ya kamata kowace unguwa masallaci daya in ba sa a yi wancan a yi wancan ya kamata unguwa masallaci daya amma da kaga unguwa ɗaya masallaci da yawa yanzu kusan kowane gida masallaci duk wanda ya gida kuma sai ware masallaci to wannan duk ba sunna bane ba sunna shine mutanen unguwa su hada karfi su yi wadataccen masallaci wanda kowa nan zai zo to wannan sai tabbatar da babban manufofin sallan jami'i da cikin manufofin sallan jami'i hada kan mutane sannan kuma jami'in ladan sana karuwa idan adadin mabiya sallan suna da yawa da annabi ce sallar mutum biyu ta fi ta daya ta uku ta fi ta biyu ta hudu ta fi ta uku yace fa ma za al-adadu fa huwa ahabbu ila Allah adadi na karuwa kuma na kara kaunar wannan yawan adadin to idan aka ce masa unguwa kaza wannan ya masallaci wancan yayi ko kuma gida duk wanda ya gida yayi katin gida ya dan masallacin sa wancan mai katin gida ya dan masallacin sa sai masallaci sai yawa kuma a ciki ba wanda ake rayawa sai zan to alamar ce kiyama kinan da annabi ya faɗa yace za ku zo ku yawaita su kuma ba za ku abin Abdullahi da Abbas yake cewa yace wallahi za ku zo ku yawaita masallatai da damuwa da ya ado amma ba ku iya rayar su kaga kare sai mutum ya kashe kudi ya masallaci ai doguwar asumiya akwai ita wannan asumiyar me amfanin ta kudi ne ka bata ba tare da amfani ba idan aka masallaci ba asumiya sai ne komai to nawa kake wajen asumiya marasa lafiya nawa ne a asibitin da suke bukatar rabin wannan kudin da ai musu aiki su makwabtan ka nawa ne wanda suke bukatun abin da za su yi kazo kai a sunya ba ita suke bukatun su ba ko a waje suke sallah ta yi to yara waɗanda suke suna da qualification mai kyau sun gama secondary iyayen su ba su da galihu ba su da sukunin biya musu ɗaukar nauyin karatu su je su yi karatu kwata kwatan da mutunci ke bukata nawa ne a unguwar ka ko a garin ka in ba yi wannan ba sai ka kashe kuɗi wajen dogora sunya da ya mata fenti ta yi mata amfanin me ba ta cikin masallaci ba ta cikin tsarin ginin masallaci kun fahimta da kyau to eh a ƙarƙashin wannan ne to wannan tambayar ta kamar yadda jabu ma kun dawo lokaci da kuna yi wannan na kira wannan na wannan na kira za lai je wannan matsayi dai da za a mai da masallaci ya zama dai shine abin da ya fi zama daidai da sunna abu ne mai wahala amma dai sunna din shine to ibn ko da ibn ko yana da cikin abin da yake cikin kasar Hausa bidoyin da ake yawaita masallaci a anguwa guda wanda ba bukatar haka ba ai bai umarnin annabi kenan a in zaka da abin da ladan ke faɗa dole kai lokacin da kowane surutu duk da cewa wannan umarnin da annabi ba wajibi bane ba mustahabi ne saboda ya tabbata wadansu sahabbai da suna cikin wadansu bukatu ba sa alta kiran sallah wanda shi cire shi daga wajen siyamai shi musahabi eh, akwai asar da Abdullahi dan Umar da suke nuna haka annabi yake zaka ce Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma ya Allah ubangijin wannan kira cikakke ya zama cikakke saboda ya kunshi kalmar shahada ko was salatul qa'ima ubangijin da ya umarni da wannan sallah sai ya abar tsayatuwa ati muhammadan lil wasila ka baiwa annabi muhammad al wasila to annabi ya fassara alwasila cikin wani hadisin daban yace wasila din nan wani gida ne cikin aljanna wanda Allah yake bance shi la tambage inna la abdu min ibadillah wa arju an akuna ana huwa gida ne cikin aljanna wanda aka yi shi dan mutum daya annabi ce ina fatan in zama ne mai wannan gida ai ya san nashi ne amma dan tawazuwansa yace ku yi ta roƙa mun Allah tun farkon musulmi ya karshen duniya annabi ya ce ku roƙa masa wasila wannan gidan guda daya wanda aka yi shi dan mutum daya shine na karshen sama a cikin aljanna kuma shine a tsakiyar aljanna karshen sama kuma a tsakiya gida kuma na mutum daya a kan kai ko ka roka ka san ba na gaba ne ba sai ka aljanna ta kowa da kowa da kai da duk da ba za ka yi wa mutanen da suka roka wa annabi ba to ya ce da kun ji ku ce haka ku ce Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa kai ma ati muhammadan lil wasila ka bai annabi Muhammad wasila shi ne wannan gidan wal fadila kuma Allah ya kara masa falala wa ba'athu maqaman mahmuda lil ladhi wa'adta ka tace shi a matsayi abin yabo wanda kai masa alkawari shine ash-shafa'atul uzma babban ceton da za a bai wa annabi a gobe kiyama wanda mun yi bayanin sa a wadansu darussa na baya ko annabi ce duk wanda yace wannan halat lahu shafa'ati yawmal kiyama ceto na ya sauka akan shi a ranar tashin kiyama lallai annabi zai cece mutum kenan to wannan shine daidai inda addu'a take ta sunna waɗansu suna kara wa ba'dhu maqama amudan nuziwa ta wa hu shafa'atahu ka la ta kula mi'at wannan duk bai inganta daga bakin annabi ba inda ya tabbata shine wa ba su maqama ma'mudan allazi wa'ata wadan suna kara wata rajin rafi'a a cima duk bai inganta ba wannan da ya tabbata anan shine abin da ke tabbataccen abu a akhrajahu al-arba'atu malama hadisin nan guda hudu sun ruwaito wato Abu da Tirmidhi zina Sahih Ibn maja an gane ko wanda sai Imam Muslim ba ruwaito shi hmm. alaikum salam musamman Allah eh. ba da wata dan kiran sallah kiran sallah bayan da eh ba za ku an ce rabba da wata kuma ba da za ka rabba da a ta idan sami tumul mu'azzina ba sunan su mai kiran sallah ba to sai dai in bai zama mai kiran sallah ba in har ba za ka bi ba to ya zama ka kwace sunan mai kiran sallah wa alaikum da kai a guri kina abin da zaka ji yanzu <laughs> yanzu ne ya tabbata mai kiran sallah dai da ababe guda uku abu na farko bi wato mai zai kiran sallah ne abu na farko ka bi wanda yake faɗa sai wajen ayya ala sallah ya rabana zaka ce ne la wala la quwwata illa billah abu na biyu kuma idan ya gama kuma kai wa annabi salati abu na uku kuma daga salati kuma shine sai kai masa kuma wannan addu'ar Allahumma rabba hadhihi da'wat tamba an gane ko to daga nan gurin abu na hudu kuma rafa zai dawo ta tama daga nan gurin kuma abu na hudu shine sai kai addu'a wa kanka dangane da abin da kake so ka roka daga nan gurin kuma abu na biyar shine zaka ce raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam rasulun wa nabiyya da haka waɗannan ababai guda biyar sun da zikirai da suka shafi wanda yake jin mai kira sallah mai ne abin da yake faɗa an gane ko yin salati ga annabi yin addu'a ga annabin Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma do kamar da wasila kenan sannan kai wa kanka addu'a sannan kuma ka fadar rabbi billahi rabbil wa islam din wa muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nabiyya amma bai gudanar kenan haka ake bukata kowa ya yi kiran sallah ko kana kasuwa ne ko kana ma'aikatar ka ne ko mace tana gida ita ma ta ji abin da za ta kiyaye ta yi kenan farko mai kiran sallah na yi tana nan ta daga gida yana zuwa karfe ya karasa sai ta salati ga annabi salatin annabi kuma shine wanda ya tabbata daga bakin annabi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim har zuwa karfe ta gama wannan abu na biyu na uku kai Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salatu qa'ima ati Muhammadan al wasilata wal fadila wa wa maqama Muhammadan alladhi wa'ata daga nan gurin kuma sai raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa nabiyya ba mu ya gama wannan kuma sai ya yi addu'a wa kansa abin da yake so ya roƙa na alkhairi ababe guda biyar ake bukatan dukkan mai kokarin bin sunna ya kiyaye su hmm. ina jinka kamar yaya idan ya kammala shi ne kiran sallah zai yi waɗannan ababai a ba ai ba bayyana zai ba akwai masu kiran sallah da idan sun gama kiran sallah masallaci sai sun kai wannan cikin sifika Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salatul qa'ima ba ce kowa bayyana ba taranta zai kayan sa yanzu ya gama sanar mutane kiran sallah abinda shari'a ta ce yayi ya gama wanda ya kamata mutane su ji sauran kuma tsakanin shi ne da ubangijinsa sai kai sifika yayi wannan zikiran da ya kamata yi shi ma mai kama zaka faɗi abin da yake faɗa sai ayi ala sala ayi ala sala zaka ce la hawla wala quwwata illa billah wannan tun jiya faɗi wannan da ka wani kada da ya ce ka kama sala kamar zaka ce ka kama sala wannan tun jiya faɗi wannan baka nan na eh malam wani bawan da ya tambaya mai na akwai masallatai da yawa da ke shafi na da wanda yadda suke kira sallah da sauƙura kurai da yawa kamar wanda suke ce a shahar Allah ya nasu lalla a shahar wanda mutum bai zuwa fi lalla da shari to su hayi ya halar kai za ka fata daidai in sun yi kuskure kai sai ka fata daidai idan sun yi kuskure kuma sai ka ce za ta kuskuren daidai zaka fuska a wannan lokacin ya zama wajibi ka je ka same jami'an waɗannan masallaci cewa wani a gyara masa kiran sallarsa ya zama wajibi ka same jami'an wannan masallaci al'amuran ma'ruf na nan makar dole na farko ya tabbatar ba a faɗa masa hadarin da yake ciki lokacin da ya zo wajen ashhadu an la ilaha illallah kaga zai ce ashhadu da zaran yace ashhadu an la ilaha illallah kaga ashhadu tambaya yake shin ko zai shaida cewa ba kan bauta sai Allah ce ko zai da cewa annabi Muhammad manzon Allah ne yanzu tambaya yake amma shi bai sani ba tun da ya ta ga harshen larabci ya dace abin nan su kira sallah ba ko yayi a makaranta ba har kawai yaga ana yi ma yake gaba da yi to wannan shine illar idan mutum zai gina ibada bisa ga takallidanci kawai yadda kaga mutane suna kai sai ka fata abin da yake ba daidai ba da haka duk mai kira sallah da yake na ashhadu an la ilaha illallah sai a fadakar da cewa abin da kake kuskure ne da kuma abin da ya kunsa in mai zan gaskiya ne sai ya gyara a samu jami'an masallaci musamman liman a fadakar da ke. ya kamata ba rinka sauraron wani akwai yan kurakure a cikin kiran sallar sa sai a gyara masa ko wajen wani hayya ala ala a wani cikin kiran sallar duk a hausance muke yana bu wani hayya ala kuskure mai yawan gaske kuskure ne mai yawan gaske saboda haka duk waɗannan ababai ne wanda idan mutum na yi ko ya gyara ko a cire shi daga ladanci tunda ibada ko ya gyara ko a cire shi a ce wani ka koma makaranta ka je ka koyo amma ba za ki alifi gaba da yi ba na wa alaikum salam ah, Allah ya dauka makan irin da maganar yaran sassan nan da kake hmm. ba ba ba yiwuwa idan idan ka ɗauka ka samu mutane ba zai tun lahi kare ba hmm. ba zai ba haka sai dai ba ya bai ya faɗa mana wani mutane da ke ɗauka ba yiwuwa ba mutane ba su ba ita ba sai ba da ba cewa ba kan ba su ba ta ba wani ba da ba zaga ba su ba kira ba daidai ba hmm. ai da mun mun bada jayar da abin ki a shari'a da kuma yadda ya kamata ya gyara to amma wani mataki ya kamata da gyara wannan kowa shi ya san halin da ya ga ana ya san ladanin ya san san su waye masu masallacin a yanzu akwai masallacin da ba wannan kuskuren ya kadai na kiran sallah ba in ka gyara wannan ma har yanzu masallacin akwai abin da ake wanda ya fi wannan farda kuma na wasu bidowoyi da ba har kullum idan ka zo da'awa ko za ka yi gyara cikin al'umma ka nemi laifin da ya fara ya fi girma ka fara hana shi sannan mai ji masa sannan mai ji masa har zuwa karshe ko haka za da malaika wuya ya guri mu karanta matsalolin kiran sallah akwai matsalolin da ya kamata su zo cikin littafin nan ba su zo ba mas'alan fuskantar alƙibla da mai kiran sallah shin fuskantar alƙibla wajibi ne wajen kiran sallah alal hakikanin gaskiya fuskantar alƙibla ba wajibi bane ba dangane da abin da ya shafi kiran sallah mai kiran sallah zai iya fuskantar alƙibla zai kuma iya fuskantar wani wuri daban ba alƙibla ba gwargwadon yadda matsala ta abin nan yanzu idan masallaci ya ranto yana gabas da gari kusan da karshen gari da gabas galibin gidaje suna yamma to a lokacin da ma kamata mai kiran sallah ya waiwayo ya kalli yamma ya kira mutane kun bayyana da kyau saboda me na yayi to za ka yi kiran daji waye zai ji sai dai ka waiwayo sai da yawa ana amfani da speaker to yanzu to sun karkato yamma din to kai ba sai ka kalli yamma ba tunda wannan sauti na aka kowa na kaiwa mutane hadisin da ake kafa hujja da shi dangane da cewa a fuskanci an alƙibla idan za a yi kiran sallah wannan hadisi ne zai bai inganta ba daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka mai kiran sallah zai iya kallon ko ina saboda kuma na biyu akwai lokacin da mutum bayan ya yi kiran sallah a masallaci sai kuma lana cewa sai ka ji mutane suna cewa to a gaggawa zuwa haraman sallah alwala duk wanda ya jinkiri ya je kama fadin hakan nan bid'a ne bai tabbatar ga wajen nan ba Abdullahi da Umar ya taba zuwa wani masallaci an kammala kiran sallah yana zaune sai kuma yana da yana cewa idan zarar an yi kira a masallaci kana ciki baya halatta ka fita sai in guzuri ne ya kama ka kamar alwala daro ne zaka saki amma so ka tashi ka fita ka je ina fitar ka dinnan saba baban kasu ne sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi da nuna haka an gane ko na hudu mai kiran sallah zai yi kiran sallah a zaune ba zan ne sai a tsaye ba akwai wani sahabi kafa sabata da lafiya kawai sai ya zaman ka yi kiran sallar sa mai kiran sallah kuma yana yi ko akan doki ko akan rakumi yana kan abin hawa ya kira sallar sa an fahimta ko duk waɗannan akwai asar na sahabbai da suka nuna haka da tabi'ai kiran sallah kuma a bisa zance mafi inganci wajibi ne to amma wannan wajibi ne ke faya idan wani ya dauke wa saura to amma idan kana tafiya a cikin daji kai kadai ko ka je gona lokacin sallah yayi ko ka je kiwon dabbobi lokacin sallah yayi yanzu ga kai kadai ko ko biyu kuma lallai za ku kira sallah kuma wajibi ne ku kira ta kafin ku ko a gona ne kai kadai kuma za ka kira ta kafin kai eh ai cikin hikimomin kiran sallah din ba wai ke ne kadai ba farko akwai hadisin da yake cewa yayin da dukkan kiran sallah din nan ba abin da zai je sautin ka cikin halittu ba sai sai ya maka shi da ranar tashin kiyama ko dabbobi ko kwalika ko tsuntsaye suka ji ranar tashin kiyama za su yi maka shaida kuma annabi ya wani sahabi ko kana tafiya cikin dabbobin ka kana kan dutse lokacin sallah yake kira yace sannan ka tashi kai sallah yayi fa annabi ya ce masa ka masallaci an bai da ku na'am har misali sun yayi bacci a gida idan sai ya rijaye an ya kasance shi da gyaran su gaba shida ba da wuri ba har wajen sun da rana ne da kasance a cikin masarar cikin harga an yi sallah wannan sai ka dace ya rika kan ta kuyi sallah a wajen bai ta nan ka ya sallah ne kan nan bai kuma a wannan kiran sun saba da ba dole bane kai kai za ka iya kiran sallah a nan gurin amma baya zama wajibi a kanka kamar yadda yake zama wajibi ga wanda lokacin ta yayi wannan kuna yi ne in kuna cikin ayarin mutane da yawa sai sallah ta kuce muku gaba ɗaya sai ku kira sannan sai ku yi amma a cikin gari idan kai sai bayar da confusion kuma ka rikitar da mutane cewa da ko bayar da lafiya an yi sallah tun da zuke ne kiran sallah a irin wannan in za ka yi sai ka gwargwadon yadda za ka jiyar da kanka a cikin gidanka tsakaninka da iyalinka eh. hmm. wannan kuna yi ne in kuna cikin ayarin mutane da yawa sai sallah ta kuce muku gaba ɗaya sai ku kira sannan sai ku yi amma a cikin gari idan kai sai bayar da confusion kuma ka rikitar da mutane cewa da ko bayar da lafiya an yi sallah da zuke ne kiran sallah a irin wannan in za ka yi sai ka gurgurda yadda za ka jiyar da kanka a cikin gidanka tsakaninka da iyalinka eh hmm. bai inganta ba na ga wannan binciken hadisin bai inganta ba ta kowane hali shek nasir da albani ya yi bayanin cikin irwaul ghalil fi takhrij ahadith manar sabil ba inganta ba kuma dangane da mata shi suna iya kiran sallah ko ba za su yi ba akwai asar da yana mata suna iya kiran sallah in su kadai ne an fahimta ko akwai asar da suka nuna haka da kiran sallah da ya kama duk mata na iya yi mu ne nan gurin muka saba a fikin malikiya mata ba za su yi ba amma babu wani hadisi da yake karfi da haka imamu shaukani a cikin littafin sailul jarrar al-mutadassiq ala hadaiq azhar yace annabin na maza ne da mata kuma yace sallu kamar aitu muni musalli yace abin da ya shafi sallar annabi da menene din sa ya shafi maza ya shafi mata duk wanda yace abu kaza banda mace yace sai mu ce hatu burhanakum in kuntum sadiqin ka inda annabi yace banda su in ba ba inda yace banda su ka kyale su su da maza duk ɗaya ne a wurin wannan kuma da wannan saboda kamar matsala ce ne wanda an yi ne wadan suna ganin mata ba za su yi ba ala hakika ba a sanya mace ta zama ladaniya ba zai yi ba kiran sallah aiki ne na maza amma idan aka ce mata suna cikin ayarin matafiya lokacin sallah ya za su yi sallah ko suna gida su kaɗai lokacin sallah ya suka kira sallah gurgurda yadda za su je da junan su ya halatta suka yi kama ya halatta ba wanda zai ce sallah su ta lalace ko bata ba amma su zo ta yi kiran sallah a waje wannan baya cikin ayyukan mata an fahimta ko <laughs> eh mata na yi wa mace na yi limanci ga ƴan uwanta mata banda maza kuma limamin mata za ta tsaya ne a tsakiya hmm. a tsakiyar sahun gaba kenan nan za ta tsaya ba a wuce gaba ba eh cewa za su yi sallah su yi mace mutane sai ka bara su cewa zuwa da lafa a rikin sallah ya sanya wata mata ta zama limaniya a mutane sai sanya mutu kuma ladan da tijo zai kira sallah ya faru nan kuma na ta gaba yana kan cewa Hmm. wannan an sa ta limami ya ta dindindin ga mata yan wanta cikin gida da haka sai aka sa ladan kuma na dindindin wanda tijo zai kiran sallah ya tafi amma ana nufin wani abu waƙi ya faru sau ɗaya sau biyu wanda ba san mai da gidansu masallaci ba ne ka fahimta sun taru shi nan sai sai da kansu akwai asar da gina nuna haka yadda wancan ya tabbata wannan ma ya tabbata. Hmm.

an yi kama da kotu kala duk wannan ba muna kan fara kare da ana wannan a cikin yankin da yau yana abuja wuya amma kuma aka yi kana abuja wuya a'a karanto su zani da kyau karanto mana mutu <coughs> a cikin da ta a cikin wadanmu

kaga alqawli rajwa lil fi'li wannan kenan sannan kuma idza ta'arada al hadiru wal mithbitu ayyuhuma yuradda wannan ya koge ya ce babu wancan ya ce akwai wani za a tabbatar al musbit ta wannan hanyar muka jayar. ka fahimta ka dauki wannan a matsayin ka'ida duk lokacin da aka samu ta'arudi wato cin karo da juna hadisi kaza ya ce annabi bai yi kaza ba wannan hadisin kuma ya zo ce annabi yayi to wanne za a jayar wanda ya ce yayi saboda wanda yake yayi akwai ziyada cikin sa shine ziyadatul ilmi na cewa akwai ko ne wako ba ilimi bace ba mujarrad annabi wannan lai sama ilman to wanda yake man alima kenan hujjatun alaman lam ya'lam shi wanda yake bai ba ko ne wanda yake yayi kuma tabbatarwa ne yana da karin ilimi kan wancan dan haka sai a rinjaye da maganar sa ka fahimta to duk za su bayyana gurgurda yadda za su je da kansu mace na iya bayyana karatu cikin sallar magariba gurgurda yadda za su je da kanta babu inda annabi ce kan magana sosai sosai sosai da ita me bambanci tsakanin ita kadai ta bayyana ita na limanci kuma kanta bayyana ai ba bambanci eh to tana ta tare da wannan za ta je da su kenan ba mata bane yan wata ai ma ai cikin sawan babu maza babu شروط salati ko mu tsaya haka goma عن علي بن طلق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فتى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة رواه الخمسة وصححه ابن حبان an karbo daga Ali ibn Talq yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza fata ahadukum idan ɗayan ku ya yayi rihi yana cikin sallah ba na mutum yayi tusa yana cikin sallah falyansarif to sai yanke sallar kenan ba magana yin sallama sallah ta bace da kanta wal yatawadda sai yaje yi alwala wal yu'id as-salata sai kuma yazo maimaita sallah din ya fara daga farko kenan wato wannan nan mana yana daga cikin sharuɗan sallah sallah ba a yin sai da mai sai da sarki dan mutumin da ya rihi kaga baya da sarki kenan رواه الخمسة وصححه ابن حبان وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga Aisha ta ce lallai annabi zai da mutum tabbata gare shi ya ce la yaqbalu Allahu salata ha'idin illa bi khimarin la yaqbalu Allahu Allah baya karban salata ha'idin sallar mata baliga illa bi khimarin dole sai da lullubi abinda ake nufi da ha'id baliga wanda ta kai shekarun yin jinin al'ada ba wai wanda take cikin jinin al'ada ba a ta kai shekarun da ake jinin al'ada ba ta zama baliga gama kenan to ubangiji baya karban ta dole sai da lallabi lallabi kuma shine ta sa bayan ta sanya riga wa wadatacciya ko da rigar zuwa abin nan kogunta ne ya kasance ta sanya zane kuma ta sassauta shi ya rufe kafafunta gaba daya da kuma ya kasance ta sa gyale babba wanda za ta rufe kanta gashin kanta ba zai bayyana ba wuyanta kuma kar ya bayyana ko kunnanta kuma kar ya bayyana haka za ta rufe sai kewayen fuskar ta kaɗai za ta bari a buɗe sahilan nan ne in ta yi sallah amma matukar gashin kanta na waje ko kunnanta yana waje ko wuyanta na waje wato bata cika sharaɗin da ake bukata ba kenan wajen sallah da haka ya kamata a kiyaye mata idan sun kai shekarun balaga sawa'un ko sun yi aure ko basu ba matukar ta kai shekarun balaga in za ta yi sallah haka ake bukata ta rufe jikinta gaba daya fuskar ta kawai za ta bari a bude an fahimta da kyau ka kuma kafafunta ta saukar da zane ya rike kafafunta gaba daya nan kawai uh, wannan ya zama dole ta wannan kar ta yadda gashin ya bayyana ko kunnen ta bayyana ko wayan ta bayyana dan annabi ya ce la yaqbalu Allahu salata haizin illa bi khimarin ubangiji ta'ala baya karban sallan mace baliga dole sai in ta sa khimar khimar kuma shine wato mm, uh, abin da kenan gele ko malallafi wannan gyale da za ta sa kuma ya zanto mai gaman markaka mai kauri ba da kawai za ta sa gyale irin shara-shara din nan ba wanda mata ke ado da shi wannan nan kasa da wannan ta yi sallah kawai bata yi lallabi ba ya kamata mata su kiyaye wannan hadisi ne karshe da zamu tsaya kai wa an jabirin رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا كان الثوب واسعا فالتهس به يعني في الصلاة annabi yace da jabir idza kana thawb wasi'an idan tufafin da zaka yi sallah da shi ya zanto yalwantacce faltahib bihi to kai ne baka da wando baka da riga amma kana da babban zani wanda idan ka dora shi akan kafadunka zai rike maka har kasa da gwiwarka to sai kai wannan lulluba da kike sallah aka ko ba ko ba wando a cikin ka sallar ka ta yi eh ya ne shi salati yana nufin cikin sallah wali muslimin fa khalif bayna tarafayhi yake cewa fa alwaya muslim yake fa khalif bayna tarafayhi ka sabanta ka tsakanin gaffan zanan idan ka dauke zanen ka dora akan kafadunka shi dai gefen ka ya ga da shi dai gefen kuma ka ga da shi shine khalif baina sarfai dan wannan shi ne zai baka damar wannan tufafi ya rufe ka kuma kuka dace ruku'i da sauransu ba zai sumbule ba ba zai salibe ba ko ba da kyau wa in kana bayyikan annabi ce amma idan ya kasance tufafin nan matsatse ne fattazir bihi to sai kai izari da shi abin da ake nufi da zari kwarjalle kwarjalle kuma shine duk abin da gun ka zaka daura ya rufe kasanka amma nan saman ka kuma na bude kamar kafin mutum ka da bude kana da tufafi ne guda ɗaya baka da wani tufafin yin sallar sai a san lokacin da annabi ke wannan yanzu mai da an faɗa nan sai ai mamaki lokacin da annabi ke wannan faɗa magana da sahabbai suna cikin talauci su da su. sun yi hijira daga Makka zuwa Madina wani bai da komai sai zane daidai to idan ya yin sallah ya zai da shi shine a cikin sa kullun yana daure in da dare in ya tafi kuma zai wanke cikin dare kuma ya zo ya canja shi ya bushe sannan ya safe ya fito da shi kaga kenan muna cikin nima yanzu ba karama ba to amma idan guda ɗaya ne ya za ka yi shi na nan ke cewa to ɗayan biyu ne ko tufafin ya zanto yana da yalwa in yana da yalwa sai ka shimfiɗa shi akan kafaɗin ka ta yadda zai sauka har ƙasa kenan sai ka yi sallar shi haka idan da jirgin ne in ka shimfiɗa akan kafaɗin ka kuma cinyoyin ka za su fito waje to kaga wannan haihu ne to amma idan ka sauko da ka ɗaura agogon ka kuma zai rufe maka al'auran ka to amma kafaɗin ka za su fito yake to sai ka yi sallar haka babu komai wannan ga wanda yake ba da kowane tufafi sai wannan amma in mutum na da tufafi abinda ake bukata namiji ya rufe wato bayan ya rufe daga tsakanin cibiya zuwa gwiwa wajibi ne mutum a cikin sallah ya rufe kafadunsa akwai hadisi cikin bukari da yake cewa lallai ne ya zama dole mutum baya halatta mutum ya ce zai sallah kafadunsa na bude ba tare da ya tsora wani abu kai ba saboda al'aura cikin sallah ta kawo banda al'aura a wajen sallah al'aura a wajen sallah daga cibiyar mutum zuwa gwiwar sanan da al'aura idan ya rufe nan ya rufe al'aura wannan a wajen sallah kenan amma dangane da masallaci hatta ka faɗan kamar al'aura ce dole sai ka rufe ta sai dai kawai a bambance cewa can daga cibiyar zuwa gwiwa aura ce mu garnasa wannan kuma ka faɗa kuma aura ce mu kaffafa da haka annabi ce in tufafin ka ne sai ka rufe al'aura mu gallasa daga cibiyar zuwa gwiwa ka kyale al'aura wanda take kuma zai mu garnasa amma idan kana tufafi to wajibi ne ka rufe ko ina kafadin ka ya zama dole ka rufe su a cikin sallah hadisin na gaba shine ke wannan ko wala ma min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu la yusalli ahadukum fi thawb alwahid kaga wannan shine hadisin da muke magana kan da yanku ya kuskure ya tufafi da ya sallah da tufafi daya laysa ala atihi minhu shay'un ba komai akan kafadarsa annabi ce kare haka wannan ana nufin yana da yalwar tufafi wancan na baya da yake kuma idan kana bai kan fatta zarbi yana nufin in baya da tufafi sai an gane ko to sai mu tsaya nan abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya sai mana assalamu alaikum rahmatullahi ya kira sallah da kuma sai abu na suna iya karanta surori guda uku cikin raka'a daya ko babu hali sai dai sura daya shari'a ba iya iyakance maka adadin surorin da za ka karanta ba a cikin raka'o'i in ka dama ka karanta daya in ka dama sama da daya in ka dama kuma dayar ma ba sai ka kai ta karshe ba abin da ake bukata kawai karatun sura din amma iyakance shi ta fuskar yawa ba iyakance maka shi ba a shari'ance da haka in ka dama ka karanta sama da ɗaya ya halatta ko aya ɗaya ka karanta ya halatta eh eh galibi aya ɗaya da ma'ai ma'anar ta cika <laughs> wannan ta idan aka kira sallah ya halatta mutum ya na nafila idan ana cikin kiran sallah ya halatta wannan dai sune tambayoyin da na fahimci ma'ana a cikin tambaya da sauran mun fahimci ma'ana su ba sai na'am bismillah eh lokacin da muke wasu abubuwa da suke na da ita muke karo da eh kamar yanzu akwai abin da zuwa karanta daga kawai ya zuwa eh. wasu samun yayayen da suka samu wasu to kuma da shi da suka karanta wani hadisi wanda ya raba wani hadisi ya karanta da misala ga wani kuma wanda shi ya ji wannan kalmar ne ba a ce wani karatu hmm. shi wannan yana son ya wannan shi bai karatu wannan kuma ya karatu amma irin wannan ne karanta wanda yake hanyar tafiya kawai eh. shi kuma da ya ci karatun ne kawai amma shi ba a iya karantawa eh. sai ya suka zo kuma ya kai yawa labara wannan yara su wani wasu matsalar wato yadda za a warware kowa matsalarsa shine kowa dai ya san matsayinsa wato abin da ke kawo mana cikas wani lokaci rashin mutum ya gane iyakacin matsayinsa da ka samu malami ya yi karatu na gida ya yi karatu na zaure ya kai har cikin muktasar saboda haka ya haddace waɗannan ababai hukunce hukunce da dama ya san su yadda aka yi sharhin su a nan wurin to za ka samu wani kwanan nan ya fara karatu amma yana zuwa inda ake karanta masa waɗansu hadisai wanda suna cin karo da abin da yake ji a can abin da yake wajibi ga mutum maganar annabi fi kadai ta hujja maganar waɗancan malamai gaba ɗaya ɗayan biyu ce ko su dace da daidai ko su yi kuskure maganar annabi ko duk inda annabi faɗa ba kuskure a ciki to shi yasa sai zama wajibin bi su ba su zama wajibin bi ba dan dukkan maganar wani mujtahidi annabi ya riga ya ce idza shahadal ah, hakimu fa aka kama fa kaza kaza kaza mai ijtihadi idan ya dace da daidai yana da lada biyu idan ya kuskure yana da lada daya sauransu to galibi waɗansu idan suka je suka je waɗansu hukunce hukunce na hadisai aka sanar da su to wannan sai ya gagar musu cikin zukatansu su rinka raina malaman su wanda suka yi irin wancan karatu idan ya je faɗakar da shi a maimakon ya je masa da siffar ya ji ga abin da an ce annabi ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza sai ya je da siffar mai cin gyara to shi kuma yana zuwa babban abin da zai auna shi da shi wannan yaushe fara karatun da zai kawo gyara to da zaran ya muna da wannan zaton ba yadda za a iya karɓi abin da wannan zai faɗa shi kuma shi kuma shi kuma yana rena yana ganin ga annabi ya ce kaza kai kuma ka tafi akan kishin hadisi wanda da kowa zai san matsayinsa nan ne da an ce kaza menene karin bayani game da kaza game da kaza shi kuma malamin ya san matsayinsa lalle abin nan da ka faɗa duk da cewa ni ba shi na taɓa karanta ba amma dai wani bangare ne na ilimi ya kamata in ƙara bincike Allah kan da bincika to wannan shine abin da zai warware matsala shi dai wanda ya karatu komai kadantin sa kar ya rena mutumin da yake sama da shi ya fi shi ilimi ko mutumin da yake karfafe wajen da'awa kuma akwai lokacin da zai zanto kina na fi ka fahimta amma ni Allah bai bani karbuwa cikin jama'a ba irin yadda ya baka to ba lalle bane zan yi rigima da kai me yin rigima a ciki ko ba lalle bane bayan ce ni ne zan faɗa mutane su yarda tunda kana da karbuwar da bani da ita ya kamata ni in san yadda zan yi kai ka fahimta ka faɗa mutane su karba dan saboda guri na mutane masu yawa su da abin da zai dace su samu kansu cikin alherin da zai samu kaina ciki to wadansu ba su da wannan juriyar shi gane zai ma yau aiko ko wannan kuna fata lokacin ku ne kuna kuna bin mutumin ma da ba kaza bane ba to wajen kokarin ya bayyanar da kuskuren sa din nan gaban jama'a sai mutane su kiyar da shi rashin kin yarda da shi sai sa ki karban abin da ke tare da shi na gaskiya komai danganta sa to sai kasance an yi ta samun jidali cikin al'umma da haka gaskiyar al'amari shi ne duk wanda yake karanta littattafai na malamai ya san ladabi na neman ilimi kuma san yin ladabi na fatawa da kuma ladabi na karatu ladabi na karatu kullum ka gane abu kaza daban cewa kuma dole sai an yi aiki da shi tsakanin yau da gobe shi kuma daban in mutane karatun su bai kai baka matsa musu kace dole sai kun yi aiki da kaza a yau amma idan kana cikin karatu ka zo kan hadisi kuma dole kai bayanin cewa ga kai da annabi ce wannan ya zama wajibi ina fata an fahimta wato ni a fahimta ta dukkan bangarorin guda biyu kowanne na da kuskure in nake bangaren malaman da suka yi karatun wannan fikihu wanda suka yi nisa a ciki to su ba ta san a ce ga wani abu ya saba wa abin da suke kai gani suke in an soke wannan abin da suke kai to su kuma ina kasuwa su take wannan abin suka sani idan an soke shi za a kenan ba kuma sai bai shafi gaba ɗaya ba cikin abin da ka karanta ne guda ɗari aka samu wani ɗaya biyu uku aka ce nan ya saba ma hadisi ba shi kenan sallah suna nan kan dare ba kenan to amma sai mutum ya kaka yadda kuskuren bangare na farko kuma kamar mutum yana jin abin ba dan ma ya aiki da shi ba dan ya zai yi musu da wani ya nuna kaskancin wani a wajen ɗalibansa ya da wani dinnan da kuka dauka mai kaza ne mai kaza ne bai isa ba to a nan gurin munin nufin wannan da munin nufin wancan sai gaba ɗaya musulunci ya sha wahala a tsakanin mutane guda biyu masu gasa da juna ina ba an fahimta da haka komai za mu farko ya zanto cewa neman yadda Allah shine akan gaba cikin zukatan musamman da kowane irin al'amari kai malami duk yadda ka karanta abin da ka karanta kai ka san ba shine karshen ilimi ba kuma ka san yanzu farawa kai idan ka dauki cikin a wannan ka da ka san matsayin ka kenan amma idan kace tunda na karanta kaza na yi kaza kuma tuntuni ne ne kaza ba in za yi kuskure ko wani zai ba daidai nake ba tunda mutane sun yi da ni kaga wannan kamar baka san matsayin ka ba ka kuma kai dalibi idan ka kace abu a yau ko jiya sai kawai ka je ka kama jidani tsakanin ka da malamin ka wanda ya karanta da kai shekara biyar ko shida ko bakwai kuma kuma baka nemi gaskiya ba kowa ya san matsayinsa shine abin da zai warware mana matsalar ina fatan ka fahimta na'am malam yake haɗe ruwa da ruwa ya zama ko a da ruwa wanda ina ce zan a a yi wannan bayan zama wato wato akwai wani darasi da kai wanda ya riga ya gabata a cikin darasi wa wani darasi da karanta da da a ah, babin da a da lafiya to a cikin wannan akwai wata aya wanda ta karanta sai ya zama su kasan bayani ka ɗauke ka ya kai ka kake bayani ba wani a cikin gudan abin da ake na wannan bashi nan ba cewa inda salati wani suke wani yaya wani maki da na kira da ɗalibin na ke kiri kala wani ɗalibin mutum wa ana a wani musulmi da ya kai wajen wa ana a wani musulmin din nan sai kake akwai awaliya zamaniya da kuma awaliya wanda ya na hmm. yawa to kadan yi dogon bayani a kai haka ita kaga annabi Isa yakan cewa ana a wajen mutumin ne to amma annabi Musa annabi Musa hmm. to a zamanin sa kenan saboda shi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne farkon musulmi a zamanin sa kowanne annabi ya zama shi ne farkon musulmi a zamanin sa to da ya zama aka samu har yanzu akwai wani shi da ake a gidan da na bauchi na an saka kawai na takin gida wani masu zuwa na an saka ni ina ganin ba wai an turo ne ba da wannan tambaya din da yiwuwa da yake abu ne wanda shafi akida sun shirya ne don mai da martani a kan wannan dogon bayani da kai hmm. wanda kuma ya kamata gaskiya tun da ba wai ana yin abu ne don a kure jama'a ko kuma a ce an yi musu wani abu a more ba lallai ne dan kan ka kawo wasu bayanan da shi wannan malami ne da dan ayoyin da ya kawo wajen da da ayoyin da ya kawo wajen jira da abin da bai kai bayani na kai hmm. wanda in har ya zama na kaje ko na darasi na gaba tun da ba wani ke wannan darasi din ba lallai ne ya zama to malam ya san ita wannan ayoyi din ya zama to ka je ka warware wa kai wannan bayani daga cikin farko akwai ayat da ta fito ta azab wanda aya ta shida ta bakwai وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وإسحاق ذي الوقت. sai yake to an ce ana nufin ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya riga kowa ba hmm. ai ga an ce wa minka wa min nuhi wa ibrahim wa musa wa ta aika ne sannan ta farkin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne wa minka ana hmm. ne ko ba haka ba ne ka gane ko ana hira ta yau da gobe ba majalisin ilimi ba ladabin magana in dan uwanka na yi ka kyale ya kare sai kai kuma ka mayar da masa shine ladabin magana eh ci gaba sannan kuma sai kawo aya ta biyu cikin rubutu da Ali Imran aya ta 80 ne nake tsammani eh, bayan ya kawo wannan aya ne to wani duk da shirin da suke nake me lafazinta ko kamanta lafazinta na mai mhm. sai yake cewa wannan aya ma ta nuna hadisi ne farkon halitta hmm. sannan sai yake cewa ta sa akwai da kace inda suke cewa akwai sarara ta fito gabar sai yamma sai kaza ke karanta kaza hmm. malaika da zai ke ya yake dai na da kamar yake ma'anar shi sai yake wannan sauraro a daga sauran sararwa wani ne hmm. sai yake cewa wannan ba ba ta da kyau magana ba hmm. to sai yake ai in kuma ga ma hadisi da kafawa da shi hadisin Isra'il domin duk inda annabi ya ce kowace sama eh. suka ce an aiko ka kenan sun san ya riga yi su tun da an riga masa labari ma ya riga ya riga yi saboda kake da ita halitta hmm. kuma sannan cewa haske ne domin farko abin da Allah ya halitta a rikirai hmm. wanda ta kafa hujja ne hmm. ce to anan na ji malamin ya ce farko abin da Allah ya halitta a rikirai ne ce to kuma bai da wannan ba a rikirai da wannan ne shi ne kuma shi ne kafa halitta domin a an ce wata rajin munira ita ka fara hujjoji ne irin wannan da makamantar to shi ne nake idan sa yi kira ko shi wani malami zai yi bayani da ta cikin yadda na wa da yawa da masu shirin matakar ana samu inda wannan matakin su shafa aiki da ne ke karantawa kuma su masu adawa shi da wannan wannan da yanya mm. idan ana samu suna cikin wasu abubuwa ko da ba albarka cikin da muka baya ba za su yi su ne ta baya ce an haiko ne su an faɗa wasu da wannan shi ne mm. saboda haka na ne mana da zaman su yayi wani abu kai da warware wani abubuwa da wani Allah ta baka na gode me karin bayanin kan abin da yake karin bayanin da zan yi da na farko ne da farko magana ne daga malamin farko wanda da zai bayani cewa akan karyatawa shi wannan malamin yake game da magana da kai na cewa ba shi ne farkon halitta ba. Mm. Mm. suna tsammanin malam zai ci gaba da bayaninsa ba tare da ya kawo wannan mutum ba ne don cewa ga abin da malam zai kira shi a kai da farko ke rubuta wanda shi ne sannan sauran bayanai sun ba na yi da su a babu da shi Allah ya taimaka mana wato duk waɗannan ababai ah, yana da kyau kamar karatu musamman tunda ana sawa a rediyo a ce na ji su kuma yana da kyau da a ce a kasar na ji su sai su fi taimaka mu saboda a ce wani ya rawaito min duk da cewa mai rawaitowa din zai iya kiyayewa amma ba zai iya kiyaye gaba ɗaya sai da a ce kasar din da da sauransu kuma kila abin da ba zai bani dama in ji waɗannan ababen ba da ba anan nake ba koyaushe amma da anan nake kaga zan san program din su waye lokaci kaza lokaci kaza ne ma in rika bi yanzu a Kano duk program din da ake gane bi gidan radio ko talabijin ina bi in ji ko wanda ya shafi ni ko wanda ya shafi na wanda zai faɗa kishir abin da na faɗa yanzu misali kaga ayar wa iza kana da nabiyina misaqahum wa minka dan mutun ya kafa hujja da wannan cewa annabi shine farko to sai ai masa dariya domin annabawa nawa aka kirga bayan annabi wa minka ta aka ce wa min nuhi wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam to ya zai da ayar cikin kuma suratu hamim ayyusul kaf shara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuhan sannan sai aka ce wallazi auhayna ilayka aka fara gabatar da annabi nuhu sannan wa to sai ce me <laughs> kaga anan gurin abin da ake kira wannan yana cikin babi guda cikin ulumul qur'an da ake kira at-tashabuh at-tashabuh babu at-tashabuh kenan at-tashabuh qurani wato ayoyi guda biyu masu dangantaka da juna a nan a jinkirtar da wani abu wanda a can kuma a gabatar da shi na a gabatar da wani abu can a cikin shi yanzu suratul azab ta fara gabatar da annabi Muhammad kafin annabi Nuhu wa idza akhadna min an-nabiyina mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam ta surtu hamiyam wa isin ta fara gabatar da nuhu shar'a lakum min ad-din ma wa Salihi nuhan sannan ta kawo annabi muhammad wallazi awhayna ilayka me yake da garki karkashin haka tabbas mun san annabi nuhu ya riga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda shine farkon manzanni duk inda aka kawo labarin annabawa sai an fara kawo annabi nuhu sannan aka kawo sauran saboda shine farko wajen turo su yadda aka jira su cikin suratul araf annabi nuhu aka fara ambata لقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا بيان أنجما وإلى أدنى قوم هودا قال يا قوم اعبدوا الله بيان أنجما سي أنبو صالح سي أكاو أنبو لوط سي أكاو أنبو شعيب سي أكاو غير أنه موسى دان وانسى هارونا هكذا أكا دي cikin sarki sha'ara ma haka kai a can ma haka kai a can ma haka kai annabi Nuhu ake fara kawa to nan kaga sai aka fara gabatar da Nuhu saboda shine farko amma a can sai aka ambaci annabi Muhammad dan balalai ta fita su duk da shi ya zo daga karshe kamar yadda duk inda labarin Musa da Haruna za an kawo Haruna ولم يستحق سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى أسرت صحة أكتابا أكاو أنه هارون سنة موسى أما جس ولولا لأنه موسى كفارك قول كيف يستحق سجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون دك إن دي رجل القرآن رب موسى وهارون سأنكاو أنه موسى سنة هارون amma a cikin suratul taha sai aka saba fa walki yasahatu sujudan qalu amanna bi rabbi haruna wannan babu ne guda a cikin alqur'ani ya kuri in gama a cikin babu ta tashabul qur'ani wanda bai karanta wannan ba sai zo da aya ya fassara ta ranka bai san inda ta nufa ba babu wani abin da yake nuna cewa wannan abin nan ne sannan magana cewa hadisin farkon abin da aka halitta haske hadisi ne mawdu'i da ƙarya amma farkon da aka halitta abin da aka halitta shine alkalami hadisi ne na Imam Ahmad bin Hanbal Allah ya nake alkalami yake ya rubutu alkalami yake mai rubuta yake rubuta duk abin da zai faru tun daga farkon duniya har karshen ta Alkalin ya rubuce duk abin da zai faru har zaman da muke a nan gurin kuma annabi ya faɗa cikin wani hadisi ce ubangiji ta'ala ya rubuce duk abin da za a yi a duniya kafin halittar sama da kasa da shekara dubu hamsin to sai mutum ya kawo wata tatsuniya na hadisi mawdu'i wa al-maqulu to lamma taraddiyatu wa nasiyatu ma akala sabu sai ta faɗa kawai dai ya gina gida wanda take bata dace ba galibi abin da ke faruwa ilimi mai ibn tabiya yace guda biyu ne imma ilimi manqul ko ma'qul ma'qul manqul labudda an yakuna sahihan maqul na bada an kuna farina yace wa ma wa zalika fa baharat wato abin da yake rudani da hayaniya da auragiya wanda galibi duk malaman bid'a idan hadisi man idan ilimi manquli ne to qur'ani ne ko hadisi qur'ani sai wajin sa hadisi kuma su kawo mawdu'i ko da'i kaga anan gurin kasuwar su bata ci idan kuma aquli ne kuma sai su kawo ma la takabalu al-uqul salima abin da lafiyayya hankali ba shi iya karba duk su gindaya duk bid'a akan na aka gina ta amma duk wannan da zaka ji sun faɗa su ce su ce wannan shi ya kamata su ci saboda sai an gwada akan sannan kwarai idan har kullun zaka zo kana tallan ruwa ba kana tallan abin da yake mai kima amma babu kishiyarsa kusa kai ba a gane kimarsa sai ka ya faɗa su sai a gane a bambanta ita gaskiya da kake ji da gani kamar yadda Allah dan masauri ce tana da hasken da ake gane ta da shi idan ka faɗe ta ka faɗe ta ko da mutum ya gino akan ta. sai ya tabu da zuciyarsa saboda hasken fitara da Allah ya halitta da dan adam ya dace da haske na wahayi da Allah ke saukarwa annabawa in wahayin da zaka karanta zaka karanta daidai ka fassara daidai to duk mutumin da yake ya saurare shi sosai to sai ya dace da fitrarsa sai dai kawai na gada daga iyaye da kakanni ya hana shi bi amma sai ya ji a zuci cewa lalle an kai shi bango to shi yasa kaga ada ai ba wannan damar da a faɗa su kadai suke faɗa to sai aka zo damar kuma za a faɗa to sai suka zo kuma da can su ne suke kai hari yanzu kuma hari ake kamar sai da su kare to ko baya hana mutuwa yanzu malamin bid'a duk yadda zai yi ka kyale shi faɗa shi ne daidai din saboda da ya faɗa za su san kariya shi yanzu kaga daga jin wannan bayanin ya zai cewa wa minka kawai min nauyin sai aka kawo wancan tara da kuma da ma wasu yin nau'an me zai ce akai ko da sa ga yawa kai san lalle malam akwai sauran bayanin da ya kamata mu ma ya mana amma yanzu an kai su tura ne ta kai bango kai kyale su faɗi wannan din saboda suna furzawa kuma za su yi ta kara fito da point point da za a kayar da su akai ai da su kadai ake ji a duniya ba sunna ba yanzu za a yi zakaran sunna yi tara sai zakara na bida ake yin tara to yanzu kuma lokaci yayi babu yanda za a yi kira bayan akwai wani rashi da ka taba mayarwa kan wani kaga da kai ta gina ana ana wata da wata eh. kaga ai bayanin da kai ka nuna ba zai yi ya zama to a cikin an ba ta fito bai da jama'a ne ka faɗi abu ya zama to kuma ya ne ka sai in ka faɗi da ne ka fito bai da jama'a ba eh gaskiya da wannan to abin idan abu ne wanda ya shafi shari'a kamar maganar sallah da ta haji kai sai wahala ko kai da abu ne saboda ba su da gida amma abu da ba ta iya abu ne shi ne ba maganar aiki to da ne tun da Allah ya tun da kare da kana da shi kana duk da ba su da ba sai yi kuma shi ne da wata da wanda ne wannan ta ne ana da shi wani kula da wani kan yanzu akwai da aka riga a ya wuce a ɗan da ko ɗan su ga wanda suke wani lokaci ne da mu samu cikakken cikin da yanzu mun gina da muka bada bai gina ne kan samu amma idan mai za a ji abin kawai ka faɗa. eh wannan wani kira su ba ba zai abin ka za a sanar shi ɗari bisa ɗari abin da muke so in ci a nan wurin duk mai sauraron karatu zai iya taimaka mai karatu yanzu misali kaga wani lokaci da aka yi wani a ah, program a gidan rediyon kano aka zo kuma aka yi a CTV aka tara waɗansu malamai guda biyar suna magana akan abubuwa na maulidi da meye da meye da sauransu live aka yi kirin ba kana buga telefon ana baka ansa aka fafa mai tarin yawan gaske lokacin ni ba na gari waɗansu daga cikin yan wadun ba sa gari sai bayan na zo da na zo waɗanda suka zo suna son in yi magana sai ta kawo video cassette da audio cassette zo wannan sun taimaka min matuƙa ba da akwatin bidiyo ma aka je aka kawo mun aka ce ga taro in gani na tsaya na bata lokaci awa shida na kalla na sake kallo na sake kallo karkashin wannan sai muka faro wani shiri a gidan CTV mai suna kira ga musulmi wanda duk mako ana yi a cikin wannan shirin wata da muka yi cikin ruwan sanyi ba tare da mun bayar da rafar da abin da suka faɗa ba in eh, ba tare da ka faɗa ba kai ba da gaskiya a dawace za ka zo tsakar muku wata da shi kenan sai kasance ya zama tarihi duk wacce tsayar da suka yi da aka sake tare da wata rigima kafin azumi aka ce a je gidan sarki har gidan sarki ba kai mu fada <laughs> to aka aika da wani hakimi aka ce yana kira na ce ya hakimi zai kira ni bayan shi ba tsorati ba ne da shi duk talakawan amma na local government ba haka bane ba ne da shi duk muna karkashin DPO idan hakimi ya kira ne ya kira su shi ba tsorati tsorafi ba ba ni tabbacin ina da security a wajen amma idan amma na local government ya kira ne ko DPO na riga na san yana da security da za a samu tsaron lafiya ta wannan sai ba ni dama in faɗa abin da na yaki da dai hakimin ya matsa sai na je na ce sai ba na rubuce da naji aka faɗa mun sai naga an tara waɗansu muridai irin da suke mabiya shehi din nan suke kaza ce kaza ce wannan illa bai in za mu yi shekara da su ba za su gane ba ba za su fahimci na ba za su fahimci su magana zan yi ta ilimi su ko mabiya ne ko aya na faɗa ba su da ikon su yi imani da ita sai sun koma gida sun ce malam mai yadda ko kar mai yadda <laughs> yaran magana ne a ɗaure ta ko a ba ta igiya da na so a yi ta da gindin ta sai a a taro malamai ta abin da shi kenan sai hakimin ya gabatar da mun fada mai martaba sarkin Kano sai aka sanar da dukkan malamai aka ce a zo ni Jafar wai na ce kaza na ce kaza na ce kaza na ce kaza za a zo a tara mu kwamitin fatawa na Kano aka tara duk manyan malaman Kano su malam Isa waziri su hadda wazirin Kano gida to su wane ne to aka tara sai wannan tijaniya da na kadiriya da nawa dai ne aka zo aka bayani aka ce ka ce kaza ka ce kaza ka ce kaza su kuma guda uku aka yi mu na ce to sai dai kan kariya ce kuma kawo kasa tun da na faɗa idan na faɗa ni kuma tabbas na faɗa ga hujjata na zaro littafi na mazhabar malikiya tafsirin qurtubi na karanta na fassara na ce ko ba daidai bane a <laughs> faɗa inda larabcin yayi ba daidai ba ko kaza ko kaza a lokacin nan babban abin nan sarkin Kano shine abin nan gashi nan da suna wan ban Kano eh, eh, eh, ya tashi yace to malamai masu fatawa kun dai abinda liman ya ce ni ba ya ce mun jafar sai dai ce liman tun da an naɗa ni liman ni a fadar sakin kano an naɗa ni cikin ma su ka'idar su ce da ya ce to gafa abinda liman jafar ya ce ko kuna da ta cewa sai wani yana karkarwa mu ba mu yadda da wannan taron suka gane ina aka SSS suka gane ina aka sa gaba wani suka gane ina aka sa gaba sai dai kawai aka tashi to yanzu sai an neme mu duk inda ka dace sai an neme ka har kiyama ta ba za su aka dawo aka cigaba da harka haka to sun san da azumi ba nan da azumi kuma ina tafiya mai dukuri ina tafsir ta kuma shine sai ai hayaniya da aka dawo ban sallah suka yi darasi tv ko uku ka duk wanda yake bid'a in ga riga ka san makamar ka gama ne shi asalin dan bid'a zai fito da abu ba ya fake da yana son annabi kuma kariya ke ba zuwa da annabi kaga yanzu ku tarjima da su akan maulidi maulidi maulidi kuma zai ce dan sa annabi ko to wallahi ba dan sa ta annabi bane ba abin da suke so idan ka gina akan ana yawa annabi maulidi sai a zo to kuma shi ma ana iya masa maulidi saboda sai na annabi ya tabbata kafin nan sai tabbata in suka rufe suka ce ba za a yi na annabi ba za ka fito da na to shine dabaran su sai su fake da dole na annabin ya tabbata idan ya tabbata sai ya masa rishi daga kasa sai ya shigar da wancan shehi ya shigar da wancan shehi har sai wannan da suka mutu a shigar wanda kuma dare ma a fara shigar da su sai kowa ya fita amma ya karu shi na annabi to waye zai kawo to sai su ta faɗa da maulidin annabi bayan ba shi ne abin da suke so ya tabbata ba to haka kullun dan bid'a yake ta karkata idan ka san mafakarsa ba yadda zai da kai kai da abin da ba bukata kai da kake da gaskiya baka bukatan faɗa baka bukatan rigima su ko zai ba su da gaskiya sai ka ji wallahi za a yi kone kone duk wanda aka ce za a yi kone kone ko kasuwa ne ba ya rumfa a wajen kenan a yi kone kone shine riban su dan kowa ya rasa sai ku faro daga zero to yanzu dan bid'a ya riga sun sunna take yaduwa yan boko sunna suke so yan sanda sunna suke so soja soja suke kowa in dai ya ji sakon sunna zai ji ya dace da tunaninsa da hankalinsa da basirarsa da kokolwa da kibra da Allah ya halice shi akai to bid'a kuma karkace karkace ne ga wahala ko babu ladan to shi sa sun fi so a tashi hankali da rigima to kai kuma ba ruwanka da tashi hankali ko rigima me yin rigima kai da kake da gaskiya to haka a ai ya isa ka kuma idan kana majalisar ilimi bali ce fara fihi nasibun ko ya gode ki Allah ya mu to na gode zai taimaka mun kwarai da gaske assalamu alaikum